الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى لسكي سورارمو لكم أكلمو عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da takwas ne ga watan ramadana hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ashirin. a wannan ofishi na wannan mu'assasa mai wannan suna as-sahabatul kiram inda anan ne bana Allah ya kaddare mu da kammala tafsirin alkur'ani na wannan shekara wanda yake bibiye da karatuttukanmu kammala tafsirin alkur'ani ba shi ba ne mu rufe karatu a wajenmu lokacin da muka gama wani karatun lokacin da aka ga kuma mun fara wani sabon karatun ya ka gobe insha Allah daga karfe biyar da rabi zuwa a hudu da rabi zuwa karfe shida insha akwai shiri da za mu gabatar kai tsaye dangane da abubuwan da ya kamata wato musulmi ya fuskanta a cikin waɗannan kwanaki da suka rage sannan da kuma kwanakin sallah musamman la'akari da halin da aka samu kai a ciki a ɗan uwa da suke sauraron da kuma kallon kamar yau ne muka zo muka zauna wannan wajen muka ce yau ɗaya ga watan ramadana kashi muna ashirin da takwas ga watan ramadana kowace farko tana da ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne wanda farkonsa ba ta da farko sannan shi kaɗai ne wanda ƙarshensa ba ta da ƙarshe subhanahu wa ta'ala da aka za ga a tsarin gudanar dare da ranar nan Allah mutakwafin sarki ya faɗa mana ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wannan hara. khilfatan ne eh? بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتين لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله تعالى يسمنه وهو الذي جعل لكم الليل والنهار وهو هو الذي جعل لكم الليل هو الذي جعل جعل جعل لكم الليل Allah shi ya ɗauki dare da wuni ya sa sai ya ce menene hikiman haka sai ya ce filfatar liman arada an yi zakara au arada shekura ya sanya dare da wuni wani yana biye ma wani ba don komai ba saboda wato ga wanda yake nufin ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wajen gudanuwar dare da wuni shi ya sa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan tsarin umar ɗan khattab radiyallahu anhu la kana la yansa abadan bai taba manta mutuwa ba wa kana ma'ahu khatamun manqushun ala yana da zobe irin wannan nawa abinda umar ɗan khattab yasa aka rubuta a jikin zoben shi shine kafabil maut wa'ira ya isu ga mutuwa ta zamanto dan wa'azi ga dan adam wa kana yaqulu fi kulli yawmin mata fulanun wa mata fulanun Umar ya kasance yana faɗa kowane lokaci zaka ji an ce wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu yace wa sayati yuqalu fihi Umar yace da sannu wani wuni zai zo wanda za a faɗa kuma a ce Umar dan Khattab shi ma ya mutu haka yau kana zaune wani ya mutu yana da alaƙa da kai kai masa kuka akwai ranar da ba kai za ka yi kukan ba kai za a yi makukan shi ne kullu bakin fasayu buka dukkan wani wanda zai mutu ya kuka a kan mutuwar wani akwai lokacin da shi kuma wato kuka za a ainihin wato yi masa ba shi ba ne ya kamata ya kuka haka Allah ya riga ya gama magana yake inna rabbaka labil mursal Allah yana madakata yana jiran kowa haka in mutum ya aiki mai kyau kansa sayima in ya yin aiki mara kyau kan sayima wannan mu'assasa da muka gabatar da wannan tafsiri kana a wannan ofishi nata ita nake so in fara gabatar da bayanin ta a yau abu na farko wannan mu'assasa mai suna as-sahabatul kiram dai daga cikin dalilan da sa muka zabi wannan suna muka sa na farko akwai mai da martani da raddi waɗanda suke da miyagun aƙidu wajen zagarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abokanai a irin wannan yanayi ne ya zama wajibi a yaya ta karantar da darajar sahabban annabi da matsayinsu da darajarsu da falalarsu ya zamanto yadda ‘ya'yanmu musulmi suke sanin mashahir wa'inda suka shahara a wata harka ta duniya yanzu fiye da haka ya kamata a ce kowane mutum yana da sani akan tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na gaba shine sababin da suka bayu zuwa ga samar da ita wannan ainihin wato ma'asasa din farkon tunanin da ya fara tasowa daga wasu daga cikin mutane a cikin najeriya yan kaɗan amma mutanen da suke daga wajen najeriya sun fi yawa wasu sun kalli lokutan da muke da shi na karatu a can karatu a can karatu an tafi can karatu to sai suna tunanin wannan lokacin da muka sadaukar da shi wajen yin karatu da su kuma wace gudunmawa ya kamata su ba tafiyar ɗan karatun da ake ya ci gaba da tafiya mun samu wato jarrabawa da kuma experience akan wannan idan aka lura in ba kudin da muka nema ba bana muna so mu sa karatu a sunna tv kuma target din da muka dauka ba dan da Allah ya kawo jarrabawa ba da za mu cin masa an fara adadin da muke so ya kai kafin ya kai sai wannan corona virus ɗin sai ta zo sai ta rufe kowa sai ta kori kowa shikenan sai kowa ya kama gabansa amma shekara biyu haka da ya wuce to ba na buga ma kowa waya in ce wai muna da buƙatar kuɗi za mu ɗauki wani program ɗin mu za mu sa a gidan rediyo ko tv na faɗa na akwai mutumin da saboda zai ba mu gudunmawa za mu saka karatu a gidan rediyo sai da na yi kwana goma sha biyu ko sha hudu sha biyar kullum zan kira shi ta waya har da magana ya raba tsakiya bai taba daukan waya ba kuma bai taba kira na ba don komai ba saboda zai ba da gudunmawa ta addini wanda za a ɗauki karatu a saka gidan rediyo ni kuma daga nan na ce aiki na ne in yi karatu amma ba aiki na bane dole sai na zo na matsawa kaina cewa sai an sa karatu a gidan rediyo kuma za ku ga har bana da makai a kaduna ba wanda ya ɗauki nauyin aka sa kuma wanda na buga ma waya na ce masa ya zo ya ɗauki nauyin karatu mai saka a wani gidan rediyo a kaduna wanda dai ya gamsu ya ga shi zai yi shi kenan ya zo wanda kuma bai gamsu ba shi kenan Allah yana da hanyoyin da yake yada al'amuransa na addini ba ta hanya ɗaya ba kuma alhamdulillah saƙon da muke isarwa na addini din kuma ta wasu hanyoyin ba ta wannan hanyar ba saƙon ya ainihin wato ya irin wayannan experience ɗin da muka samu da wato ƙwarewa da muke da shi daga rashin usuli ya yi yawa yanzu ga mutane da muna na zato da yanzu aka ganka kana ɗaliban karatu ko malamin addini ka tafi gidan gwamnati ko an ganka kana da alaka da wani ɗan siyasa yanzu nan sai ka ga tare da cewa a dokar ƙasa ko a dokar Allah baka saba ba amma sai kaga mutane fassarorin da za su yi yana da yawa kuma ka muka ce idan kana ahalin sunna kuma abinda muke yi kai yadda ka gamsu cewa lallai sunna muke karantawa ita muke yi. ba gudunmawa to kai kuma ya kamata yi zaman to kana ba da gudunmawa ta bangare biyu ta bangaren abin da muke na da ya ta bangaren abin da muke yi shine mutuncin mu ya tsaro kar a gan mu a gidan wanda duk bai kamata ba wannan shine iya abin da mutum zai iya yi mana a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa akwai abin da ya shafi sabanta hanyoyin ita kanta da awaɗin gwargwadon yadda zamani yake canzawa inda kun yanzu misali idan babu wannan hanyar da za amfani da ita a yi karatun a isarwa da mutane yanzu da aka hana taruwar mutane in hanyar ta isar da saƙon ita ce kwaya ɗaya sai an tarin kaga an taɗaita saƙon addinin musulunci da sai zaman to ba ita kaɗai ba ce da aka wannan mu'assasa da wannan tafiya tana yin la'akari da gwargwadon kowace irin hanya da za ta zo ta zamani wajen yada da'awa gwargwadon yadda za mu tafi da ita in ba don bayyanar wannan coronavirus din ba bana akwai na'ura da muka shirya za mu yi amfani da ita kai wajen karatun nan ta yadda ni ina yi da hausa amma zai zamanto akwai yarika sama da ashirin wanda ni da nan da hausa nake amma su suna saurare na da yaren da su suke ji mun tsara wannan Allah subhanahu Ta'ala ne bai kaddara haka ba amma dai insha Allah a jira bayan sallah in komai yakan kama masu bibiyar cikan mu na majalisu da izinin Allah haka tsarin zai zama zai zaman to ina karatu ne da Hausa amma za ka samu yaruka sama da talatin suna saurare na ni da Hausa nake amma su da yaren da suke ji suke saurare na wannan tsarin yana nan insha Allah sannan kuma a ƙarƙashin wannan wannan mu'assasa ta samar da gidan rediyo wanda in mutum ya shiga place ya rubuta wato a sakir zai fito masa da shi zai da laudin kai tsaye sanda muke karatu za ka je sanda ba ma karatu yanzu akwai karatuttuka da za a zo a tsara daga wannan sai wannan zai zama awa ashirin da hudu ana karatuttuka insha Allah a ƙarƙashin wannan ne muka samar da cewa wa'inda suke bibiyar karatuttukanmu suna da yawa Adabi ne na mutane mai yawa kuma tsari ne mutane ba su da shi din da za a ce za a samu mutum dubu biyu kowannen su yi alkawari duk wata zai iya ba ku naira dubu ɗaya da sai ka ga a kowane wata kuna iya generation ɗin kuɗi naira miliyan biyu wannan naira miliyan biyu ɗan gwargwadon abin da za ku yi na da'awa a kowane wata ya isa idan motar ku ce ta da'awa ta lalace ku gyara a zuba mai a yi kaza a yi duk abin da za a yi ya isa ba ku da buƙatar ku je kofar gidan wani ɗan siyasa ko alajin birni kafin ya ɗauko gudun mawaye ba addini sai addinin ya kaskanta sai kun kaskanta sun wulaƙanta ba ka ake ba idan zauna ta hayaniya ana ta rikici kan magana bara wajen yaya za a yi a bambanta tsakanin karatun allo da bara ana ta hayaniya wanda ya ɗan fita kasashen waje ko nan sudan ka je idan ka kalli tsarin makarantun allansu za ka gane cewa da masu kuɗi da waɗanda suke akwai gwamnati a hannunsu ba da gaske suke babban su shirya taimakon addini ba ba da gaske suke yi ba wannan matsalar insha Allah zan samu lokaci in ba da wato in yi cikakken bayani a kanta kuma da muka fitar da wannan tsari wannan shine abin da ya kai mu zuwa ga kafa ita wannan mu'assasa din mai wannan sunan kuma muka cika dukkan ka'idodin da muke ganin ya kamata a cika a gwamnatance sannan da kuma masana harkar shari'a suna ba mu shawarwari akan duk wani abu da ya taso haka abubuwan da muke na da'awa mu ba zaune gari banza ba ne ba Illigal ba ne ba haka kawai muke yin su ba babu tsari A'a saboda gwamnati ta fahimce mu mu mutane ne da muke so mu kawo ma al'ummar ta ci gaba mu rage mata matsaloli ba bala'i da tashin hankali muke so mu ƙara ma kowace gwamnati idan ta zo ba kowace gwamnati alaƙar mu da ita zai zama insha Allah alaƙa ce ta yaya za a kawo ma al'umma ci gaba ba ƙarƙashin wannan tsarin ne muka fitar mutane suke ba da gudunmawa naira dubu ɗaya wasu abin da ya fi haka wasu suna iya ɗaukan na shekara ɗaya su bayar hatta gurin nan da muke zaune yanzu ake tafsirin nan shekara biyu ana rike da gurin ne ƙarƙashin wannan tsarin a cikin wannan kudin ake ɗauka a biya wannan gurin na kowace shekara da mutanen da suke ba da wannan gudunmawa muna roƙon masa Allah ta'ala ya buɗa musu hanyoyin samun su Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare musu abin da ke hannunsu manufofi na ita wannan muhassasa ɗin mun yi la'akari da abubuwa kamar haka abu na ɗaya shiga abin da ya shafi ƙauyuka da zazuzzuka wajen yaɗa da'awar addinin musulunci musamman waɗanda ba su musulunta ba kowa ya san rigingimin da suka taso kwanaki a arewacin najeriya yanzu an tashi masu hayaniya an yi fu an gama amma mai al'ummar musulmi take da shi na tsari a ƙasa da ne ka bincika bayan da aka zo aka yada cewa kiristoci na shiga ƙauyuka hankalin kowa ya tashi bayan hankalin kowa ya tashi yanzu sai kuma me me ake da shi na tsari a ƙasa wannan mu'assasa daga cikin hadafinta daga cikin manufofinta da izinin Allah akwai ba wannan bangaren kulawa akwai ɗan uwa malam musa daga kawo wanda yanzu yana nan iriyan mai cikin kidau sannan akwai ɗan uwa malam abubakar balaji akwai ɗan uwa malam abdullahi baba yaro wanda da malam abubakar balaji da malam abdullahi baba yaro wayannan asalinsu sun yi kwambatin ne daga wancan addinin zuwa addinin musulunci da sai ya zamanto suna da ido a wancan bangaren da ka insha Allah suna daga cikin mutanen da za su taimaka mana a wannan janibi to shi kuma wannan bangaren ba fa ɓangare ba ne jama'a da yake buƙatar aje a da'awa mutane su musulunta a tafi na faɗa na ce kafin ramadan ɗin nan wannan rigingimin su taso akwai ɗaya daga cikin yan uwa da sun shiga jihar Neja da wasu gurare sun yi da'awa sama da mutum ɗari shida da wani abu sun musulunta amma babban matsalar sun musulunta idan mutum ya musulunta ba a zauna an karantar da shi ba matsala ne sau da lokaci za ka bayar za ka ga mutum ya koma inda ya fito za ka ƙalubalenmu yanzu da muke fuskanta yanzu a wannan ɓangaren mun yi la'akari da akwai wasu gurare da in ku shirya da'awar ba yadda za ta tsayu a duk ku je ku yi da'awar wasu su musulunta wa'inda ba musulmi ba na nan suna kallon ku su suna da tsari tsaye yadda in sun fara ba zai tsaya ba ko kuma naku babu tsari tsaye ya zai tsaya sai zaman to ku je ku musuluntar da su ku yi sakaci da abin su dawo su je su sake dawo da su ruwa sannan a lokacin su sake ɗibo waɗanda ke kewayen ma waɗanda da ba sa cikin tafiya ta su kuma su tura su ciki to mun yi la'akari da wannan akwai wani bawan Allah mutumin zamfara ne mutumin zurmi mun yi magana da shi yana algeria yanzu shi ya ɗauki alƙawari ya ce duk lokacin da irin wannan tsarin ya taso sabon za mu ajiye mutum a guri ne ya karantar ko za mu tura shi ne cikin Allah ya da kono ake bukata abinda muka yanka na albashi wanda za a ajiye mutum a wajen ya yi alƙawari zai ba da albashi shekara ɗaya da haka muna roƙon masa Allah ya saka masa da alheri abu na biyu shi ne akwai abin da ya shafi bibiyan ƙauyuyuka da garuruwa waɗanda miyagun aƙidu suka shiga ciki wanda suka saba ma alƙur'ani da sunnar manzan Allah wa ala ra'asihim musamman aƙidar shi'a tunda kowa ya sani lokacin da shi'a suka yi la'akari da birane matsala suke samun wajen da'awar ina suka koma kowa ya san ƙauyuka suka koma sai kuma galibin masu karantarwa mun yi sakaci da ƙauyukan mun dawo cikin gari cikin gari karatu ya yawa har gaddama ake amma ga wasu can ana zuwa cikin ƙauyuka ana sa cikin miyagun aƙidu wannan aƙidar wannan mu'assasa ɗin wannan yana daga cikin manufofinta da ta saka gaba za ta yi aiki a kansu shi yasa mun fara in banda wannan matsalar da izinin Allah cewa a ƙarƙashin wannan duk wani gari da yake buƙatar a je a yi da'awa mu za mu ɗauki kuɗinmu da kanmu mu zuba ma mamma mota mu za mu je mu ba mutanen littattafai mu yi musu karatu mu dawo ba mu buƙatar komai nasu alaƙar mu da su alaƙa ce ta karatu kuma mun fara yin wannan tsarin saboda mun fahimci idan kana cikin gari wasu mutanen da ke ƙauyuka za su gayyace ka kaje kai musu karatun addini kake kuma sai sun maka ɗawainiya maimakon kai kai musu ɗawainiya Da kowa inda har duniya ta tashi an haramta musu alherin gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi wani gurin in ka je da awada ka ga kuɗi kaɗan yake bukata wani garin wallahi sai ka ga naira dubu ɗari tana iya warware matsalar mutanen garin amma wallahi sai ka ga saboda rashin tsari ba a iya yi to wannan yana ciki abu na uku shine siyan manya-manyan littattafai wanda suke da alaƙa da aƙidun shi'a waɗanda in ba ka da littattafan shi'a ba za ka iya rikici da su ba kuma littattafansu suna da tsada kuma suna da wahalar samu nan na faɗa na ce akwai littafi yanzu ƙwaya ɗaya da muke so mu siya biharun anwa na muhammadu bakir al-majlisi littafi ne shi kaɗai ƙwaya ya kai naira dubu ɗari biyu da hamsin wata mutum to kaga kana ɗalibi kana fama da buhun masara yau ka kada shi gobe ka da kai jibi a zabar gari a ce littafi ƙwaya ɗaya naira dubu ɗari biyu da hamsin idan ba wasu mutane sun tsaya sun fito da kuɗi ba an bayar don a addinin nan a ce littafi ƙwaya ɗaya naira dubu ɗari biyu da hamsin kaga akwai wahala gaskiya abin yana da wahala to alhamdulillah wanda suke ba da gudunma wannan ta wannan kudaden sun yi kokari ta yadda na san a cikin shekarar din irin wa'annan littattafan mun sai littafi ya kai na wajen naira dubu ɗari biyar gaskiya sannan abu na hudu akwai abin da ya shafi samar da gurare a cikin gidajen rediyo don isar da da'awa domin yanzu mun yi la'akari da 'yan birni manya-manyan wayoyi suke amfani da shi kaso goma na cikin mutanen da ke zaune cikin garuruwa birni za ka gaba su da alaka da rediyo daga whatsapp sai telegram sai facebook sai waye sai waye amma mutanen ƙauye kaso 90 daga cikinsu cikin 100 suna da alaka da rediyo wuraren da ake da matsala ta tsaro kafin irin waɗannan matsalolin na coronavirus su taso ba a iya shiga idan akwai wani darasi tsayayye yanzu kamar littafin da muka fara a ƙa'idu shi'a wato a al'ismin a shari'a su'alin wa jawabin yanzu a ce wasu su fito da kuɗi a ɗauki wannan darasin a saka a gidan rediyon nagarta gidan rediyon nagarta yana kwabarin ɗin wajen kusan jihohi biyar a nan arewacin najeriya da ba ƙaramin matsala zai rage ba ta yadda inda ba za ka iya zuwa ka je ka yi da'awar ba to mutane kuma don mun taɓa gwadawa mun ga tasirin yadda abin yake wannan yana daga cikin abin da manufofin da ita wannan mu'assasa ɗin ta tasa a gaba sana abu na biyar akwai samar da markazi da makaranta don marayu wannan guri da muke ciki ba namu bane ofis ne haya ake mun ga yanzu ba dan ana da shi ba da ba ma yadda za a yi wataƙila da aka rarrafe masallatan nan to watakila sai dai kuma a san to shi ma karatun ya za a yi to muna da buƙatar samar da markazi babba yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofinmu sannan da makaranta wannan makarantar ita zai zamanto lokacin da za mu yi alaƙa da harkar marayu sai zamanto muna da hanyar da za mu samu sauƙi wajen mu'amala da marayun wajen abin da ya shafi kulawa da ainihin wato su. da kuma abin da ya shafi karantar da mutane a ƙauyuka a ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin da haka ba yadda za a yi wannan abin ya tabbata dole ne sai mutane sun ba da gudunmawa yanzu akwai mutanen da saboda kyakkyawan zato gare mu ba wai a cikin najeriya ba a'a daga wajen najeriya suke ganin ya kamata su ɗauko 'ya'yansu su kawo don mu koya musu littafin allah da sunnar manzon allah wannan kuma ba zai yi ba dole sai an samar da guri wanda yake yalwatacce faɗaɗe wanda wannan yana cikin abin da muke da bukata Ya haka duk wanda Allah ya ba shi kuɗi ya kwanta akan kaya Su ya yi ƙoƙari ya zo ya aikin Allah na ba da gudunma wajen samar da wannan santa ɗin wanda za ta fuskanci waɗannan matsalolin ɗin insha Allah ya zamanto ko mutum ne ake tare da shi mai da'awa ran da ya faɗi ya mutu akwai makarantar da kai tsaye ayin shi suna da alaƙa da ita kuma in Allah ya yarda akwai tsarin da za mu yi a ƙarƙashin wannan da izinin Allah abu na shida akwai abin da ya shafi samar da kayan aiki na sauti tun daga wannan lasifikan ga wannan lasifikan ga wannan irin wannan guda biyu wani ɗan uwa daga Nijar Alhaji Umaru Allah ya saka masa da alheri shi ya siyo mana sutin daga tana da yau da kwansu alhaji umar Allah ya saka da alheri ga wannan kyamarar ga wayoyin da yan uwa ke amfani da su wajen yada karatuttukan nan wannan kyamarar wani kawai ganin karatu yake a social media yana yawo ko ya ga an sa a gidan talabishin amma bai san ya ake yi ba wajen ya za a yi a samar da karatuttukan nan to wannan kyamarar da wayoyin da ake amfani da shi da datar da za a tura karatun idan ba a yi amfani da kuɗi ba babu yadda za a yi karatun a iya intisharin shi musamman bana da aka samu wannan matsalar ai kuma kowa galibi yanzu an dogara da hanyar yadda za a yaɗa karatuttukan ta irin wannan hanyar ne saboda haka yanzu wannan kyamarar ita kaɗai sanda aka sai ta tafi naira dubu ɗari biyar kuma yanzu muna so mu sai ta gaba da ita a izinin Allah shi yasa a cikin nan dubu a cikin nan akwai studio da muke so mu gina shi kuma zai ci naira miliyan ɗaya da wani abu da haka in Allah ya yarda wannan fa muna magana ne ina magana ne da waɗanda suka yarda da abin da muke na da'awa in baka yarda ba dama ba ta kai muke ba a su waɗanda suke ba mu gudunmawa suka yarda da abin da muke na addini da su nake magana wanda duk da yarda ba ba ta shi muke ba in baka gane sunna annabi ba sai ne maka addu'a Allah ya sa ka gane sunna in kuma ka gane sunna ka zama a ahalin sunna maruwaci sai mu ce Allah ya wata kirjinka ka zama mai kyauta kafin ranar da za ta zo ka shiga nadama da ainihin wato da na sani da kuma abin da ya shafi wato a wannan matsala ɗin Sau da aka muna magana da waɗanda suka yarda da abin da muke na da'awa ne Sau da aka kunga duk waɗannan kayan aikin da 'yan uwa ke amfani da su wayoyin nan da kyamara da data da waye da kuma gwargwado alhamdulillah ta haddusan bi lahi la fakara duk wanda ke bibiyan harkar da muke yi na karantarwa a zamanance ya san cewa ana iya ƙoƙari gwargwado wannan yana faruwa ne da gudunmawar da mutane suke bayarwa sannan abu na gaba akwai kariya dangane da mutuncin yan uwanmu wasu sun mutu wani lokaci wasu sun samu matsala misali ɗaya kawai zan baya. Allah ka ji kan malam bello al'adamawi Allah ka yi masa rahama an yi shekarun da yake zuwa mana rufa tafsiri mu je masa Ina shekara nawa aka yi malam bello bai duniya to sai ka je ka bincika babu irin taron da ba a yi ba lokacin da malam bello zai rasu wajen da na irin shi amma da malam bello ya koma zuwa ga Allah mutum nawa ne suke da tunani akan makomar iyalan gidan malam bello da ya rasu ya bari mutum nawa ne saboda ka irin wannan tsarin insha Allah wannan shine abu na takwas mun samar da shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya sani muna iya kokarin mu akwai wani dan uwa malam Miftahu daga rigasa malam Miftahu shekara uku ya samu jarrabawa ya taso daga tafsiri da rana da mashin ɗinsa yana tafiya kawai aka tare shi aka nuna karamin yarinya aka ce shi ne shi ya faru bai sani ba ya ka siya ma yarinya fyaɗe kistin yana nan mana yin kistin har yanzu Allah ya sakawa barista Abdullahi Yahaya da alheri wannan tsawon lokacin da aka ɗauka shi yake bibiyan kistin nan ba tare da ko sisi an bashi ba dan kawai ya ga ya tsara mutuncin malam Miftahu a matsayinsa na malamin addinin musulunci so da matsalar tana faruwa so da haka sai zamanto ba a iya ganewa in an ce wane ya wane ne gaskiya wane ne bai ba amma ka yi tunani a cikin watan ramadana mutum ya taso daga tafsiri da matar da ɗan shi ya zo kuma ya ajiye su ya shiga kango ya amfani da yarinya ya fito don Allah ya za a hankali ya iya ɗaukar wannan magana da kuma wannan shi ne abin da ake rubuce akan wannan muke ta ɗauki ba daɗi tun wannan shekarun to ire iren su da suka samu irin wannan matsalar babu wani wanda zai kula da iyalansu bayan babu su sun samu jarrabawa ta wannan mu'assasa ta yi ƙoƙari wajen abin da ya shafi wato ɗaukar irin wannan ɗawainiyar kuma abin da ya shafi mutane ƙarƙashin abin da ya shafi harkar waɗanda suka cancanci a taimake su wannan haddi wala haraj na san a cikin shekara ɗayan nan muna da adadi ya fi na mutum ɗari da aka ainihin wato taimakawa wannan shi ne bayani a takaice kan abin da ya shafi wato a wannan mu'assasa ɗin to a yau nan, akwai 'yan uwa da suka aiko da gudunmawa daga jiya zuwa yau wannan gudunmawar da suka bayar akwai safina yaƙub ta aiko da naira dubu ɗaya akwai alhaji isaku ali naira dubu ɗaya wani bawan allah ya saka naira dubu goma sha takwas da ɗari bakwai sannan wani bawan allah ya saka naira dubu ɗaya umar dogon daji naira dubu ɗaya abdullahi sani naira dubu uku idris abubakar naira dubu biyu abubakar ah, bakabe yahaya naira dubu biyu ibrahim abubakar naira dubu ɗaya sannan muhammad kabir muhammad abubakar ibrahim naira dubu ashirin sannan akwai ɗan uwa sheikh muhammad daga ainihin wato kwatano ta hannunsa wani bawan allah ya aiko da jaka ashirin ne akwai mutanen da suka cancanta mai musu godiya don annabi ya ce mallam ya nasa la yashkurullaha duk wanda idan Allah subhanahu wata'ala ya masa ni'ima mutane suka yi masa ni'ima suka yi masa alheri ba zai gode ba alama ne na cewa ko Allah ya yi masa abu babu yadda za a yi ya gode masa kuma kamar yadda na faɗa ƙarƙashin wannan tsarin muna nan muna tunani in Allah ya yarda wannan tafiyar wannan mu'assasar akwai malamai da muka san sun karantar da addinin musulunci wasu sun koma zuwa ga Allah kuma wallahi babu wanda ya damu da makomarsu da makomar iyalan da suka bari in Allah ya yarda haƙƙi ne gare mu za mu bibiyi abin fatan mu kawai yadda muke kokari mu tsare mutuncin wasu sadda muke da dama to mu kuma Allah ka tsare namu mutuncin sadda muke da dama da sadda ba mu da dama haka muke roƙo duk wanda suke ba da gudunmawarsu a wannan tafiyar to Allah ya tsare mutuncinsu su ma a sanda suke da dama da sanda ba su da dama wannan tafsiri asalinsa a waɗannan shekaru guda uku ya gudana ne a ƙarƙashin waɗannan masallatai guda biyu akwai masallaci na masjidul imam bukhari wanda ɗan uwa alhaji muntari mai gona igina sannan akwai kuma wato masallaci na wato Mustapha bin umair wanda shi ma honorable alhaji bello gwiwa ya ainihin wato gina ƙashin jagorancin babban malaminmu professor muhammad mansur sakkwato muka je muka gabatar da wannan tafsiri a wa'annan shekaru bana allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abinda ya kawo ba za mu iya zuwa sakkwata ba mun san cewa mutanen sakkwato idan mun shiga suna girmama mu suna yin duk abin da ya kamata Allah ta'ala ya kaddara bana ba za a samu zuwa ba to niyoyin da suke da shi na alheri in an shiga wannan niyyar muna roƙon Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ainihin wato cika musu wannan ladan niyyar aikin nasu mai kyau a irin wannan yanayin ba za ka iya faɗar kowa ba wani dole sai ka wato manta da shi muna fatar wanda duk bai ji sunansa bai mana uzuri ya yi haƙuri muna miƙa godiya ta musamman ga shi babban malaminmu Profeso Muhammad Mansur Sakkwato dangane da wato wannan gudunmawa da ya bayar wajen assasa alheri na shekara uku nan da aka yi na tafsiri a Sakkwato muna roƙon Allah ta'ala ya yi masa sakamako da irin sakamakon da ya ciwa bayansa na kirki. ba za mu manta da mai alfarma sarkin musulmi ba wato sa'ad abubakar na uku allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa alfarma duniya da lahira duk idan muka shiga sakkwato yana karɓanmu mu ya girmama mu ya yi mu'amala da mu ko mutuntawa sannan haka nan ba za mu ainihin wato manta ba da dakta umarun abu wato jarman sakkwato shi ma muna roƙon allah ya saka masa da alheri sannan akwai hajiya maryam aminu wasiri tambuwal da ita da mai gidan nata ita take kokari wajen daukar nauyin karatunmu da ake sawa a bishin fm allah ya saka mata da alheri kuma mai girma gwamnan jihar Sokoto bana ya yi kokari kwaran gasken gaske wajen sauraron malamai na addini akan dabin da suka zo da shi musamman a yanayin nan da aka shiga ciki kuma an yi mace-mace a sakkwato bana muna roƙon Allah ta'ala wanda suka mutu cikin wannan yanayi Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama sannan akwai alhaji muntari bello mai gona shi da ya gina masallaci da kuma honorable commissioner bello gwiwa wanda shi ya gina masallacin musab bin umair markazi da alhaji wato muhammad arzika sureta wanda shine ciyaman na masallaci ba za mu manta da babban malaminmu da sani abdullahi jos ba akwai ɗan uwa Dr. Jabir Sani mai hula, sannan akwai Malam Muhammad Lawal wato mai doki sadaukin sakkwato Allah ya saka masa da alheri. Bangaren ‘yan uwa irin su Malam Nura Hausari da irin su Malam Nasir wato gobirawa muna roƙon Allah ya saka musu da alheri irin su Malam Mu'awai da su Malam Abubakar. Sannan haka akwai ɗan uwa Malam Bello Birnin Kebbi sannan akwai ainihin wato honorable bello garba yabo sannan da barista namira sannan da kuma malam bashir ahmad sani ɗan fili sannan akwai ɗaya daga cikin malaman mushek musa ayuba lukuwa akwai malam faruk annu malam murtada sanyin na wanda yake aiki yanzu a america boa wanda sanda yake nan shekara a kunnan kullum da shi muke fara karatu na dare da shi ake gamawa irin su malam sanusi irin su malam abdulrahman sani mai tawul irin su malam murtala a sada a ƙungiyar izala muna miƙa mata fatan alheri ta jihar sokoto da kuma ta nan jihar kaduna da ta ƙasa ga baki ɗaya da kuma foundation ɗin da 'yan uwa mata suka gina wanda hajiya amina suke jagoranci da mambobi irin su hajiya sadiya da irin su hajiya ainihin wato dr aisha sannan muna miƙa ainihin wato godiya ga shugabannin agaji da 'yan hisba da suka saba yin aikin alheri a jihar Sokoto a kowane lokaci da makamantansu wayannan su ne wayanda zan iya tunawa a wannan bangaren sai dai kuma muna ba da sanarwa ga mutanen jihar Sokoto su yi hakuri kowane irin abu li kulli shay'in idan ma tamma nuqsanu yawa hiyar umuru kama sha hatta haduwalu man sarrahu zamanin sa'atu wa azmanu haka yana da wahala gaskiyar magana shekara mai zuwa mu iya komawa garin sakkwato saboda haka muna roƙon mutanen sakkwato za su mana haƙuri ina zan yi kuma shekara mai zuwa wannan kuma ka jira yawa al'amarin bai hannu na yana hannun Allah amma dai mutanen sakkwato muna ba su sanarwa cewa su yi haƙuri shekara mai zuwa ko dai ta yi muna kaduna ko kuma muna wani gurin amma dai wannan abin yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala haka nan akwai mutane da za mu ci gaba da yin godiya gare su akwai alhaji ibrahim gaya wato ka ɗauki naka ka ɗauki na yaro wato babba ɗauka duke nan alhaji ibrahim muna roƙon maka allah ya saka maka da alheri alhaji ibrahim akwai abubuwan da yake yi tsakanin mu da shi an rabbul izzata kawai ya sani sai shi wannan za mu faɗi abubuwan da suke na fili ne wannan karatun an sa a gidan cibin hausa bakwai daga karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi shi ya ɗauki nauyin sawa sannan kuma an ɗauki sa nauyin wannan karatu a farha tv a gayan rediyo a nijar duka alhaji ibrahim shi ya ɗauki duka waɗannan guda biyu sannan da wasu abubuwa wanda ba sai na faɗe su ba don ba zan faɗa ba shi ma masu yake yi in faɗa ma alhaji ibrahim muna roƙon allah ya saka maka da alheri hakanan su kansa hausa bakwai ɗin da suke ƙoƙari wajen sa karatun tun kafin ramadana hausa bakwai kowa ya sani suna daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa wajen yada abin da muke na addini ko da haka insha Allah akwai shiri da suka ware zai fara zuwa duk ranar alhamis wataƙila ta yi daga tala da rabi zuwa sha ɗaya da ni da ɗan uwa malam awal galadima wannan shirin abin da zai fuskanta duk wata matsala da za ta faru a satin to za mu tattauna wajen nemo ma al'ummar musulmi ne ne mafita a kanta insha Allah da haka sunan shirin in Allah yadda zai zamanto menene mafita ko ma me ya faru a satin to menene mafita in ma a wata ne menene mafita da haka Hausa bakwai muna roƙon muku Allah ya ba ku gudunmawa kamar yadda kuke tsara addinin musulunci da mutuncinsa to Allah kuma ya tsare naku mutunci. haka ba za mu manta da babban darakta na sunna tv ba dr ibrahim bisina muna wato gaisuwa ta jinjinawa da wannan suka kafa wannan sunna tv ɗin. irin gudunmu da suke bayarwa wajen yada karatuttukan malamai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala tun daga ɗan uwa malam Muhammad Sa'id su Dr. da sauran waɗanda suke mambobi ne na Sunna TV muna musu godiya kuma muna roƙon Allah ta'ala ya musu godiya sana akwai ɗan uwa mana Abdullahi mai Kano daga Maiduguri yana ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda an daɗe tare da su ana cikin tafiyar nan Malam Abdullahi Allah ya saka maka da alheri sana akwai Alhaji Ibrahim Acida daga Sokoto wanda shi khadimu sunna ake ce masa wato mai wa sunnar annabi hidima ga baki ɗaya alhaji ibrahim muna roƙon Allah ya tsare ka ya tsare maka mutuncinka akwai profeso muhammad nasir sambo sannan akwai alhaji sa'idu wanda alhaji sa'idu ɗan uwa ne ga alhaji ibrahim a cida akwai alhaji bello a cida haka za ka su suna da alaƙa da juna haka Allah ya ba su kuɗi suka shaƙe sannan ya ba su suna suka shaƙe da muna roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu albarka ta hannun alhaji sa'idu ne wani ɗan uwa alhaji jafar abdullahi ya turo da kaya tsakanin maza da na mata kusan kaya ɗari biyar. yau muka fara rabawa waɗannan kayan daga shekara goma abin da ya ƙasa maza mata daga shekara shida abin da ya ƙasa sababbi kuma kaya yaji mai kyau ɗinki mai kyau haka iyayen yara sun tafi da farin ciki yau wanda aka ba su kayan nan kuma ya san halin da aka shiga ciki haka muna roƙon Allah wannan bawa yadda ya ƙoƙari wajen faranta ran wasu a irin wannan munasabar to Allah ka faranta ransa duniya da lahira sannan akwai alaji Jafar wato alaji ainihin wato eh, man zazzau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mannif Jafaru Allah ya ji kan mahaifinsa shi kuma Allah ya ƙara masa albarka ya riman zazzau yana cikin waɗanda suke ba da gudunmawa sannan akwai alhaji abdulhamid yola akwai alhaji aminu bilisko akwai alhaji abdulsalam ciyaman na masallacin dan fodiyo sannan akwai alhaji ibrahim tsohon hukumar tsaro ta farin kaya ta jihar sokoto sannan akwai alhaji yusuf abdullahi babanmu muna roƙon allah ya ƙara masa lafiya kamar yadda na faɗa abubuwan wai suna da yawa mutuwa ta shigo kasuwa da haka da allah duk wanda bai ji sunansa ba da Allah uzuri ya kamata yi mana abubuwan suna da yawa ne daga abin da ya shafi wajen ƙasan nan kuma waɗanda suke bibiye da wannan abubuwan da muke yi akwai mutanen Nijar ɓangaren su alaji ainihin wato hamisu da ainihin wato jama'arsa irin su hajiya halima hajiya hadiza alaji ibrahim shitu alaji ibrahim ainihin wato gaya da makamantansu to muna roƙon Allah ya saka musu da alheri idan muka tafi Ghana akwai irin su Alhaji Abdulrahman Alhaji Nasir Abdulrahman irin su Alhaji Isa Suwid Sunna muna roƙon Allah ya saka musu da alheri an maka tafi kwatano irin su Sheikh Muhammad Kabir wato babanmu kuma malaminmu irin su Dr. Ahmad Rufa'i irin su Dr. Abdullah irin su Malam Sha'ib sarkin Hausawa irin su wato Alhaji da sauran makamantansu murabus sannan akwai irin su maka tafi togo irin su lome kenan alaji irin su ɗan uwa shek abubakar albarnawi irin su malam usman irin su alaji sadidu da suke ba da gudunmawa sannan idan maka tafi irin su kwadebuwa a da makamantansu suna nan irin su alhaji abdulsalam sakataren wannan ƙungiyar tasu da shugabanninta sannan akwai mutanen kamaru hausa bakwai irin su alhaji abdullahi sadau irin su malam awal da ladima da sauransu sannan idan muka tafi kasashen turai irin su sautu sunna europe su malam abdulmutsallim su malam baturi sannan haka Amerika, irin su malam aminu da sauran yan uwa sannan haka nan idan muka tafi wato mutanen saudiya akwai wanda suke ba da gudunmawa irin su fatima da makamantansu suna nan da yawa wanda suke turo kuɗaɗe masu yawa cikin wannan asusu na mu'assasa ɗin kusan kowane ainihin wato wata sannan da ma sauran ainihin wato mutane da ainihin wato ƙasashe akwai irin su alhaji bala alfa muna musu fatan alheri da irin su wato babban malaminmu wato almurabbi da ragowar malamanmu da ke cikin wannan jiha kuma ƙasa ga baki ɗaya a sheik abubakar assamina kawai allah ya saka masa da ainihin wato alheri sannan haka wanda suke ba da gudunmawa a ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin ne faru a da sauran 'yan uwa idan muka dawo nan cikin 'yan uwa da ake tare da su tun daga abin da ya shafi 'yan social media kama daga malam ali wanda shi ya haɗa makamai da yawa ya danne gashi direban sunna gashi mai ɗauka wannan gashi social media gashi gashi gasu malam yahuza shi ma malam usman ya danne abubuwa ga harkar social media ana yi gashi shine sakatare na mu'assasar dama ga dan uwa malam nura ibrahim mai gora a zaune ga dan uwa malam yasir irin su malam mubarak irin su abdulrazak daga rogo ga dan uwa malam musbahu yahuza umar irin su malam awal biyu shi bai samu dama ya halarci wannan waje ba to muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri akan wannan gudunmawa da suke ba addinin musulunci akwai yan uwa eh, a ina ai ban manta ba ina a rama ya ja qur'ani su kutum a manta da shiga amalan ali daga sakkwato a can za a yi tuya manta da albasa malam ali sabin da can daga sakkwato malam ali Allah ya saka da alheri sannan akwai alhaji bafala yakubu daga lagos dan uwa malam idris daga do shi ma yana ba da gudunmawa irin su alhaji idris maraɗi irin su babban yayan mu dan uwa malam muhammad sale daga faransa irin su wato a da makamantansu sannan ga alaramma da ya janyo ayoyin nan na ƙur'ani tun daga farkon ramadana har zuwa yanzu muna roƙon allah ta'ala ya saka da alheri wayannan su ne iya abin da na iya hasasuwa waɗanda zan iya tunawa da sauran yan uwa ɗalibai waɗanda suka yi musharaka hajiya da mai gidanta idan na faɗa na ce hajiya da mai gidanta ni kaɗai nake ganewa sai rabbul izzati da haka hajiya muna miki fatan alheri Allah ya tsare ki ya tsare mai gidan ki Allah ya tsare ku ya tsare muku mutuncin ku da zai zama muku na alheri ne Allah ya kawo muku shi kusa na shari Allah kuma ya nisanta ku daga gare shi wayannan mutanen da na faɗa da ɓangarorin su duka tun daga farko har ƙarshe da ma wanda ban faɗe shi ba Allah ya sani irin su Alhaji Salisu eh, eh daga Yola wanda ya gina makarantar da ɗan uwa Malam Abubakar Sadiq Alhaji yake jagoranta irin su suna nan da yawa mutanen arziki da ake mu'amala da su a wannan tafiyar da wannan da'awar to muna roƙon Allah ta'ala duk abin da Allah ke ma bayi na sakamako na alheri Allah madaukakin sarki ya yi mana gabaki ɗaya don tsarkin sunayensa don sifofinsa maɗaukaka abubuwa ne suka riga suka zo ƙarshe za mu rufe da su kamar haka kowa ya san cewa wannan shekarar ta zo wa mutane shekara ce da mai shekaru iri na ko mai shekara ɗari ma tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin duniya ta tsinci kanta a halin da ta tsinci kanta ba a yanzu mai komawa zuwa ga Allah ya koma wannan abin ya zama musu alheri wanda kuma zuciyarsu ta ƙara lalacewa ta lalace shugabanni sun yi abin da suka yi wanda suka yi daidai to muna roƙon Allah inda suka yi daidai Allah ya ba su lada ya karfafe su inda suka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ikon gyara kusakuran da suka yi saƙona na ƙarshe saƙo ne guda biyu abu na farko ba za mu gushe ba muna ci gaba da jan hankalin mutane mu a matsayinmu na musulmi mun yadda wallahi addu'a tana da tasiri idan kana so ka gane haka wannan shugaban ƙasan nan ya samu kansa cikin wani yanayi na rashin lafiyanta hatta turawan duniya sun yi ittifaki wannan yanayin ba kowa ke yi tsallake shi ba amma lokacin da aka koma zuwa ga Allah aka yi addu'a tsakaninku da Allah Allah ya saurara addu'a ku kuma saurara ba ya saurara kuma shi ma kansa har gobe zai faɗa maka cewa akwai tasirin wannan addu'ar da mutane suka mai wajen Allah ya bashi lafiya yanzu nan ina tauwa nake kallo cewa ƙasar Mauritania sakamakon alaƙar su da ƙur'ani da matsalar nan ta zo binciken da ake a Mauritania ga baki ɗaya mutum takwas ne suka kamu da cutar nan mutum ɗaya ne ya mutu cikin takwas ɗin shida sun warke ɗaya ne kawai yake jinya a daidai lokacin da wasu mutane a nan ƙasar saboda lalace wasu suke ganin cewa anya ko addu'a kaɗai za ta yi akan matsalar nan to ka je ka bincika jihar kogi shi gwamnan ma da bai yadda ba a kai masa matsala ka je ka bincika ka je akwai kesin a matsala ɗaya daga cikin yan kawai na an goshi akan mambari yana ba. na ce a wai kai wannan ba da kake tsohuwa ce ya ce ai can komai suna yi na harkoki babu abin da ya tsaya a can me ya faru da haka mu ci gaba da yin addu'a mun yadda addu'a tana da tasiri wajen magance matsala musulmin da yake da tunani bayan an yi riko da sababi kuma an yi addu'a ba ta da tasiri to wannan Allah ya kiyaye lalataccen musulmi ne Allah ya tsare mu da haka mutane su ci gaba da yin addu'a a yau shugabanni addu'a Allah ya ɗora su a kan daidai Allah ya yi musu tawfiki wajen abin da yake na daidai ne wannan shi ne saƙona na farko a wannan janibin saƙona na biyu kafin in raba tafsiri shi ne. duk mutumin da ya kalli yin abin da ke faruwa na yi maganan nan lokacin da na yi maganan nan wasu suka taso mun haka ne muna fata shugabanninmu yadda suka ɗauki matsalan nan da muhimmanci a wasu gurare to akwai kuma fa matsalar tsaro a jihohinsu wacce ta fi hatsari kan wannan matsalar ta corona yanzu ɗazu nake towa na gani a bidiyo yanzu akwai ƙauyukan da ta kai 'yan ta'adda bindiga suke ratayawa suna yawon ita a gaban mutane a zo a yi sanar da ƙanwarka da matarka da ƴarka a gaban ka ba abin da za ka ka yi magana fita ta harbe ka ba abin da zai faru a wasu ƙauyuka fa wannan matsalar da aka zo aka yi ta rikici a kanta yanzu idan kuka ɗauki jihar katsina ita kaɗai mutanen da suka mutu a cikin ramadanan nan ya fi ninkin da mutane <coughs> ya fi ninkin mutanen da suka mutu akan matsalar coronavirus don haka mun mu ce ƙarya ba ce akwai ta mun yarda cuta ce akwai ta kuma mun yarda a ɗaukan mata matakin da ya dace wajen hana yaɗuwarta amma wallahi a najeriya akwai matsalolin da sun fi ta haƙari wanda suna kesa ɗaya daga ciki matsalar tsaro na ciki biyu matsalar malaria kaɗai da tafur da ke addaba 'yan najeriya ba ƙaramin matsala ba ne da haka muna kira zuwa ga hukumomi wannan nauyin Allah ya ba ku ikon sauke shi ta yadda ku fahimci akwai kuma matsala yanzu likitoci ne suke bayani cewa an kai matsayin da za ka zo da matsala asibiti amma sai a ƙi sauraron ka ba ta kai ake ba ta mai korona coronavirus ake kuma koronan nan baki ɗaya inda ta faru a duniya an riga an yi ta an gama mutane sun ci gaba da rayuwa kuma ana kamuwa da ita mutum ya warke ba tare da wani ya sani ba ga cututtuka masu kisa muna ba da shawara gwamnati akwai al'amura da dama da suke damun al'umma sama da wannan matsalar ta yadda ta ɗauki wannan matsalar ta ba shi muhimmanci duk al'umuran mutane wanda yake da alaƙa da tafiyar da rayuwarsu da salwantar rayuwarsu don Allah a taimaka a kala layukan mutane a ba su kulawa magana ta ƙarshe wacce zan yi shi ne bayan abin da ya shafi wannan matsalar maganan wannan cif ɗin da ne wanda aka ɗauko jiya duk da majalisa da aka kai abin da sunan ai doka ta yi watsi da shi wannan abin da aka je aka ɗauko cif ɗin nan a ce za a yi maka wani abu ya ce za a tura maka shi a jiki duk inda ka shiga wani yana kallon ka yana kwantulo ɗinka me kace ne aka ce ma da wa kake mu'amala wannan karatun ba shi bane bukatar mu kamar yadda ake zuwa a je a ɗauko matsalar wai rabon gado a ce wai ƙur'ani ya zalunci mace ka kaga mutum wani ya mu fayil ya taho majalisa yana ta haƙi wasu ya kara an cinci mace shi ba mamaki lokacin da babansa ya mutu an raba nashi gadon an bashi ya cinye amma ya zo majalisa yana haƙi yana cewa an cinci mace ba ita bace buƙatar wa'annan matsalolin da suke damun al'umma shine buƙatar mu da haka muna kira zuwa ga mutane wa shugabannin ba shi ba ne zai samu matsalar ta gyaru a ci gaba da musu addu'a ta alheri Allah ka sa nauyin da aka ɗora musu su samu su sauke su kuma mutane Allah ka ba su ikon komawa zuwa gare shi wannan mu shi ne addu'ar da muke yi kuma da shi za mu rufe wannan karatu bana wanda muka karanta aya da hadisi ta haukansa ya zuba mu kyauta masa ba shi ma muna ba shi haƙuri ya haƙuri haka yanayin karatun ya zo ba yadda za a yi sai an yi haka ne bi hada qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لا يلد ولا يولد ولا يكن له كفوا احد يا حي يا قديم يا حي يا قديم يا حي يا قديم يا الا منا توصل الى ظن انت احسن الا بس انا Allah ya yi masu duniya bala'i da suke ciki na wannan corona da kuma sauran cututtuka da ke dama al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu da dukkan bukatun mu Allah subhanahu wa ta'ala roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu da kare da sauran gidan jannatu Allah ya karɓa wannan abin da malami ya daɗe yana san kai da mu a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa Allah ya ba malami lada a kai Allah kuma ya sanya shi a cikin zani dawa Allah ya muku saurara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko aiki da abin da muka yi Allah kuma rayuwar albarka da iyayen mu albarka da malaman mu da duk inda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a ciki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت kafin abin nan da Allah akwai nambar account shi na bankin nan da ya kamata a ce na faɗa sifili sifili biyu bakwai wato uku uku biyu tara ɗaya takwas idan kuma ana buƙatar ƙarin bayani tutu 00 27 tiri stambic stanbic ibtc sunan bankin sunan account ɗin asahabatul turkira in ana buƙatar ƙarin bayani za a iya kiran wannan lambar wayan sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara wato 0 0 e e wato a sai nine wannan shi ne sannan na san insha Allah in na bidiyo ne akwai raguwar lambobin da za a saka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an dai sha bayani yau